واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ya kai wannan manzo idan ka ga waɗannan mushrikai suna maganganu akan ayoyinmu da izgili to ka nisance su har sai sun shiga wani zancen da babu izgili ga ayoyinmu a cikinsa idan shaidan ya mantar da kai har ka zauna da su sannan ka tuna to ka bar majalisinsu. kada ka zauna da waɗannan masu ƙetare iyaka